Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da asuba da fatan an tashi lafiya. binta sulemaniyar ce tare da hanifa kabir isa da sauran abokan aiki kake farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau talata 15 ga watan nuwamba 2022 kafin ku ja abubuwan da muke tafi da su hanifa za ta ba mu kanin labarai bayan fiye da mako guda da aka kwashe ana tattaunawa kan matsalar sauyin yanayi ba tare da an cimma matsaya ba an samu ɗan kwarin gwiwa cewa za a iya samun maslaha shugaban kasar ukraine vladimir zelensky ya yi jawabi da sojoji a sabon garin kherson na ukraine da aka kwato a ranar litinin alamu na nuna cewa 'yan jam'iyyar republican a jiya litinin suna dab da samun rinjaye a majalisar wakilai kanin labaran kenan a cikin shirin namu na yau za ku ji cewa martanin da 'yan najeriya ke mayarwa bayan da rundunar sojin najeriya ta fitar da sunaye da hotunan wasu mutane da take neman ruwa a jallo bisa laifukan ta'addanci inda har ta saka tukuicin naira miliyan biyar wadda aka je aka bawa sarauta jami'in gwamnati na wajen dss na wajen kowa na wajen wai a ce yau ana neman sa da miliyan biyar gashi an za a kama shi ko kobo biyar ba za a kashe ba an bar shi wai yanzu jami'an tsaro tafi suna neman sannan za ku ji cewa wata kotun tarayya a abuja babban birnin najeriya ta ba da umarnin a sake yin sabon zaben gwani na dan takarar mukamin gwamna a jam'iyyar apc a jihar taraba ana kuma dauke da shirin tsaka mai wuya wanda aliyu mustapha sokoto ya shirya kuma zai gabatar amma kafin nan bari mu fara shan labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labarin duniya Bayan fiye da mako guda da aka kwashe ana tattaunawa kan matsalar sauyin yanayi ba tare da an cimma matsaya ba, an samu ɗan ƙwarin gwiwar cewa za a iya samun maslaha bayan da shugaban Amurka Joe Biden da takwaran aikinsa na China Xi Jinping suka gaisa cikin yanayi na fara'a a gefen taron G20 a Indonesia. ta da jijiyar wuya da ake samu tsakanin manyan ƙasashen biyu waɗanda suka fi gurɓata yanayi a duniya waɗanda har ila yau haɗin kansu shi zai iya sa a cimma matsaya kan matsalar sauyin yanayi ta sa ana fargabar samun cikas a taron shekara-shekara da majalisar ɗinkin duniya ke shiryawa kan sauyin yanayi wanda ake wa lakabi da cop 27 haɗuwar ta biden da shi za ta iya sa a koma teburin sulhu tsakanin amurka da china kan sauyin yanayi wanda beijing ta dakatar a watan agusta don nuna rashin amincewa da ziyarar da shugabar majalisar wakilan amurka nancy pelosi ta kai taiwan a taron na ranar litinin biden da shi sun amince da karfafa manyan jami'ai kan bangarorin da za su iya yin haɗin gwiwa ciki hadda tinkarar sauyin yanayi ko da yake ba a bayyana ko hakan na nufin za a koma tattaunawa ta yau da kullum ba Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi jawabi ga sojoji a sabon garin Kherson na Ukraine da aka kwato a ranar Litinin, inda ya ce Ukraine a shirye take ta samar da zaman lafiya ga daukacin kasar. Bayyanar Zelensky a Kherson ya zo ne 'yan kwanaki bayan da sojojin Rasha suka janye zuwa yankin kudu maso gabashin birnin. daya daga cikin babban hasarar yakin da shugaban rasha vladimir putin ya yi wanda dakarunsa suka mamaye babban birnin yankin tun kusan farkon yakin a watan fabrairu shugaban amurka joe biden wanda ke magana a wani taron manema labarai a indonesia ya kira mamayar da ukraine ta yi wa kherson a matsayin babbar nasara ga gwamnatin kiev akwai alamu da ke nuni da cewa 'yan jam'iyyar republican a jiya litinin suna dab da samun rinjaye a majalisar wakilai a sabuwar majalisar da za a kafa a watan janairu mai zuwa tuni dai 'yan jam'iyyar republican suka samu kujeru 212 yayin da democrat ke da kujeru 204 a yunkurin jam'iyyun biyu na samun rinjayen kujeru 218 a majalisar mai wakilai 435 sai dai masu sharhi kan zaben sun ce kidaya ƙuri'un da aka kada a sauran fafatawa sha tara da ba a kammala ba galibi da alama jam'iyyar republican ce ke kan gaba wanda a ƙarshe zai iya ba su damar kwace ikon majalisar daga hannun 'yan democrat masu rinjaye a yanzu shugaban jam'iyyar democrat joe biden ya nuna alamun faduwarsu a zaben majalisar wakilan inda ya shaida wa manema labarai a gefen taron G20 a Indonesia cewa ba na tsammanin za mu yi nasara. To ana sauraron labarin duniyar ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To nan ba da jimawa ba Hanifa za ta kawo mana karashin labaran duniya. Kafin nan bari mu duba wannan rahoton. biyo bayan ayyana wasu jagororin 'yan bindiga su goma sha tara da rundunar tsaron najeriya ta yi a matsayin waɗanda sojoji ke nema ruwa a Jallo ƙwararru da mutanen da abin ya shafa na taka tsantsan da batun ga ƙarin bayani a rahoton wakilin murya amurka hassan maina na. a cikin jerin rikakkun jagororin 'yan bindiga daɗi su goma sha tara da hedikwatar tsaron najeriya ta wallafa hotuna da sunayensu da kuma take nema ruwa a jallo guda goma 'yan asalin jihar zamfara ne takwas 'yan jihar katsina sai ɗaya daga jihar sokoto mai magana da yawun hedikwatar tsaron najeriya major general jimmy akpo a wata sanarwa da ya sanya wa hannu ya ce akwai tukuncin naira miliyan biyar ga duk wanda ya ba da labarin da zai kai ga kama ɗaya daga cikin 'yan bindigar da a halin yanzu ke ci gaba da addabar yammacin arewacin najeriya to ko ƙwararru kwararru ke cewa kan haka Profesa Muhammad Tukur Baba dan iya mutum biyu masanin tsaro ne. Waɗannan mutane ne da kowa san su ɗaya daga cikin wadda aka bayyana sunansa. Ka tuna har sarauta an bashi a zamfara. Ni wadda aka je aka bawa sarauta jami'in gwamnati na wajen DSS na wajen kowa na wajen wai a ce yau ana neman sa da miliyan biyar. Gashi an za a kama shi ko kobo biyar ba za a kashe ba. An bar wai yanzu jami'an tsaro ta ce suna neman dukka sunayen nan da aka bada ba wanda yan jaridu ba su je gare su ba. ta yaya 'yan jaridu za su samu su je wajen waɗannan jami'an tsaro sai za su bayyana sunansu ƙauya wadda suka ce da mutanen da suka ce kowa ya san inda waɗannan suke daga sarki zuwa dagaci ba wanda ba zai gaya ma an san inda 'yan ta'addar nan suke ba ba yadda za a ce jami'an tsaro ba su san su ba kowane local government akwai jami'in dss na kuma tattauna da wasu daga cikin jama'ar wannan yanki jaridu da waɗanda suke bibiyar wannan lamari na ta'addanci har zuwa suke yi eh, wurin waɗannan 'yan ta'adda suna hira da su ke an san inda suke so ni sai in ga abu ne wanda aka son a koma baya game da wanga harkar tsaro ɗannan mutane da aka yi lissaye kowa ya san sun zama gaggan 'yan ta'adda waɗanda suke damu al'umma na yankuna daban-daban tun daga zamfara katsina abin da ya zo har kaduna state ya shigo niger abin ni ne ɗauka siyasa ce ai ai yanzu turji ba ɓoyayyen mutum ba gaskiya ko da na sani ba zan iya faɗa ba kada ko ka faɗa asirin ka za a gaya musu cewa ga wanda ya faɗa a soko su kuma su dawo cikin ku kuma su dawo su dawo yawancin ko kuma suke sukan masifa tare da su a ce ai kai kaje je kaza su barayi ne duka yankin ka na ɗaya daga cikin wuraren da ake fama da wannan matsalan irin haka ya ta faruwa ya sha fara ba ɗaya ba biyu ba an kama an tafi da su sun dawo sun ce kuka ce su barayi ne gashi an soko su wanda suka suka faɗa aka kama su aka kashe su cewa su ne barayi bayan an kashe su cewa su ne barayi suka adaban yankin mu mun zo mu shiga wata masifan da ya fi na da da aka kashe wannan mutanen cewa su ne barayi abun yanzu zai kara zafafa sosai kuma dalilin wannan ma haka zo aka tada garin amma duk da haka farfesa muhammad tukur baba ya ce akwai bukatar jama'a su ba da goyon baya abin da zan roki jama'a a ba su goyon baya a yi kuma fata da gaske ake yi a yi kuma addu'a Allah ya ba su nasara don lokaci ya wuce da ya kamata a ce an bar wannan ta'addanci a ƙasar nan. Yanzu dai abin jira gani shine irin tasiri da wannan mataki zai yi Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. yau madalla an gaishe ka Hassan Maina kaina har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hanifa da karashin labaran duniya. An kammala aikin taron tsaro kan iyakokin kasashen kamar da jamhuriyar tsakiyar Afirka a karo na uku a nan dare. inda kasashe suka karfafa haɗin gwiwa a fannin tsaro ta hanyar yin musayar bayanai. Taron ya kuma taɓo batutuwan da suka shafi safarar makamai da matsalar garkuwa da mutane kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Muhammadu Rabi'u ya aiko mana daga Kamaru. Ƙasashen Kamaru da Jamhuriyar Afirka ta tsakiya sun hada karfi da karfe domin yaƙi da matsalar tsaro a kan iyakokin ƙasashen biyu. Al'ummar yankuna da ke kan waɗannan iyakokin na fama da mugunyar masu kai hare-hare. Mr. Joseph Betty Asomo, ministan tsaron Kamaru, ya ƙara da cewa. Ba shakka zan iya cewa wannan taro da muka yi yau a Gaundare zai zamanto sila wanda za mu magance batun wannan tsaro wanda yake hana shugabanninmu bacci a saboda haka za mu ba da ƙarfi iya gwargwadon iko domin ganin cewa mun magance wannan illa. Haɗin kai da kuma tuntuɓar shugabannin ƙasashen biyu sun tabbatar tabbatar da aniyar shawo kan lamarin yin garkuwa da mutane tare da kuɗin neman fansa da kuma safaran makaman yaƙi da ke lalata tattalin arzikin ƙasashen. Mr. Joseph Betty Asomo ya yi yaƙinin cewa. Ina mai sanar da ku cewa niyan da shugabannin kasashen nan biyu suka yi game da wannan al'amari ba karama ba ce, saboda haka kuma na jinjina ma waɗannan ƙwararru na ƙasashen biyu da irin na jinjina ma waɗannan ƙwararru na tsaro na ƙasashen na jinjina ma ƙwararrun tsaro na ƙasashen biyu da irin wannan kamun ludai da suka gwada wanda yake nuni ba shakka kuma zai cimma ruwa a game da batun tsaro a kan iyakokinmu to saboda haka kuma na roƙon waɗannan ƙwararrun da su yi musayan adireshi ta hanyar da zai zamanto a koyaushe ana tasawa domin ganin cewa an cimma burin da muka sa. Kamaru da jamhuriyar Afirka ta tsakiya suna shirin mai da martani ta hanyar wannan tsari na musayar ra'ayi da tuntubar juna wanda zai ba su damar karfafa bayanai da kuma magance masu garkuwa da mutane. Bisa la'akari da azamar da waɗannan wakilan gwamnatin suka yi komai ya kai mu ga cewa za su ga wannan labarin har zuwa ƙarshe. Muhammadu Rabiu Ɗanba muryar Amurka daga nan gaundar cibiyar Adamawan Kamaru. A gaida Muhammadu Rabiu. To ƙarshen labaran duniyar kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kai da Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. har yanzu muna Najeriya inda babbar kotun tarayya da ke Abuja babban birnin kasar karkashin jagorancin mai shari'a Honorable Obiara Afegwa Egwalin ta ce ba a bi ka'ida ba a zaben fidagwani gwani na kujeran gwamna a jam'iyyar APC a jihar Taraba. Saboda haka kotun ta yanke hukuncin cewa nan da kwana goma sha hudu a sake gudanar da zaben fidagwani na kujerar gwamna a jihar. Daga Jalingo, ga wakilin murya Amurka, Lado Salisu Garba, da ƙarin bayani. babbar kotu mallakar gwamnatin tarayyar najeriya da ke zama a unguwar tama a birnin tarayyar najeriya wato abuja a ƙarƙashin jagorancin mai shari'a a afioga shine dai wadda ya yanke wannan hukuncin a kan cewar har ilau dai jam'iyyar apc a jihar taraba ba ta da ɗan takarar gwamna sakamakon ba a yi zaɓe bisa ƙa'ida ba akan ta sanya kotu ta sake rushe wannan takarar ta kuma sake bada wa'adin kwana goma sha hudu a gudanar da zaben fidda gwani sanata yusuf a yusuf wadda ke zama sanata mai wakiltar jihar Taraba ta tsakiya a majalisar dattawan Najeriya yana ɗaya daga cikin waɗanda suka sayi fom suka cike domin shiga takarar neman kujerar gwamna a jami'ar APC a jihar Taraban wadda kuwa ya ruga kotu da nufin cewar ba a yi zaben fidda gwani a jihar ba. Kammala wannan hukuncin ke da wuya nan take kuwa sai muka tattauna da shi ta wayar talaho yayin da na yi masa tambaya kan cewar ko menene ma zai ce akan wannan hukunci da aka yi? mun yi imani no abu ne wanda ba a yi ba hmm. kuma mun yi imani idan muka zo kotu za mu samu wannan irin hukuncin ce alkali Allah ba shi basira kuma ya tashi ya tsaya kai da fata ya tabbatar da an yi adalci. Yanzu ita jam'iyyar taku ta APC shin kana ganin za ta gamsu da wannan hukunci ta yi shirye-shiryen gudanar da zaben fita gwani? To ai a siyasa ba za a rufe duka hanyoyi ba sabili da yino abu ne na siyasa dole ne a duba wace hanya yino za ta za ta fi wa ita jam'iyya wanda kuma mu muke gani yino a yanzu dai kotu ta ta hanya wanda za ta fi wa jam'iyya yadda ita apc za ta samu waɗanda za ta tsayar a matsayin dan takaranta a taraba a nashi ɓangaren kuwa sanata emmanuel bwacha wadda ke ayyana kansa a matsayin dan takara wadda kotu ta rushe zaben ta ko bayyana cewa kada ya kara ayyana kansa a matsayin dan takarar gwamna na jam'iyyar apc a jihar taraban ta bakin mai magana da yawun sanatan wato rikon sai muri shi kuwa cewa ya yi shari'ar nan ba bambanci da shari'ar da da federal high court ta yi a jalingo so ba su so su contradicting kansu so mu kuma mu riga mu appealing judgment na federal high court jalingo so wannan din ma the same thing za a yi da shi za a appealing shi conducting another primary election zai zama mana the last option da za mu doka a wannan tafiyan because muna so mu tabbatar cewa the right thing is done legally and otherwise nan take kuwa wasu magoya bayan jami'ar APC a jihar Taraban a wasu kan yi murna cewa an yi adalci wasu kuwa na ganin akasin hakan Alhaji Abubakar Naira wanda ke zama dan jam'iyyar APC kuma a jihar Taraban shi kuwa cewa yayi. Gaskiya mu murna da shi kuma mun yi na'am da shi. Dalilai kamar haka kuma shine duk abin da aka yi shi ba kan gaskiya ba idan gaskiya bayyana dole duk sun gaskiya ya da shi. A halin yanzu dai sanata Emmanuel Bacha ta baki mai magana da yawunsa suka ce dai sun riga sun kammala dukkanin wasu shirye-shirye na ɗaukaka ƙara akan wannan shari'ar. A nashi bangaren sanata Yusuf A Yusuf wanda ya yi nasara a kotun shi ma ya ce ko da an koma fagen zaben fidda gwani a jihar Taraban a gargashin tutar jam'iyyar APC dai zai shiga takara kuma yana da yakinin zai yi nasara. Za a iya cewa dai ba a san tuwo ba sai miya ta kare a wannan dambarwar da aka jima ana fama da shi a tutar jam'iyyar APC a jihar Taraban. Lado Salisu Garba muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya. A gaida Lado Salisu Garba da wannan rahoton masu sauraro yanzu sai ku daɗa gyara zama don ku saurari shirin tsaka mai wuya. Saka mai wuya. Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da saduwanmu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Me tasirin addinin 'yan takarar zaben shugaban kasa na Najeriya da za a yi a shekara mai zuwa wato su Atiku da Tinubu da Peter Obi da kuma Kwankwaso. idan an zo wajen zaɓe din sannan ko me yasa wasu kiristoci suka ce ba za su zaɓi tunubu ba saboda musulun musulun tiket ɗin nan da ya tsayar da da bai zaɓi kirista ba sunana ibrahim muhammad duguri wakilin malaman bauchi in ka ga ana amfani da addini domin rarraba kan al'umma za ka iske akwai rashin fahimtar addini din ga masu amfani da addinin don kawo cikas wajen zamantakewa alal misali wani zai tsaya ne kawai ya saurari karatu daga bakunan maluma ko kuma ya ainihin ɗauki fatawa daga kafafen yada labarai musamman na zamani bai je ya karanta ba bai san me dalilin wannan in hadisi ne ko kuma ayar ga abin da take magana a kai ba to yawan yawanci sai kaga shi ma ya ɗauka ya zama malamin kansa to irin wannan in ya watsa a duniya to babu shakka za a samu hatsaniya kuma za a samu rarrabuwan kai. Sunana Pastor Sumbu Smart. In ba mu iya mun gane akan cewa Allah ɗaya ne ya rice mu ba. Za mu iya duban juna da cewa mu ba komi ba sannan kuma mu ba za mu yi mu gane yadda za mu zauna tare da juna ba. So shi yasa yana da muhimmanci dukkan mu ya gane kan cewa da Kristan da Musulmi Allah ɗaya ne ya halice mu sannan kuma ya ɗaura mu a cikin wannan doron ƙasa. Jahilci na rashin sanin addini na gaskiya. Mabiya idan suna tana cike da wannan eh, jahilci to ba za su su gane hagunsu da kuma damansu ba. Su ka gane a nan mu manyan shugabannin addini mu da wannan waya mu koyas da ani mabiyanmu su gane akan cewa ga zahirin gaskiyan addini da ya kamata kowa ya gane. wannan na daga cikin abubuwan da za mu taba a wannan kashi na uku na muhawarar da muka shirya kan bambancin addinai da ake samu a najeriya tsakanin kiristoci da musulmi wanda a kansa muka gayyato sheikh bashir adamu aliyu da kuma evangelist musa misa to malamai bismillah to idan ka duba wannan political suicide bombers ne domin a cire jonathan da yake mulki domin mun san a wannan lokacin malamai ba magana tattalin arziki ba ce ba magana siyasa ba babu babu zancen addini aka kawo saboda a wannan lokacin a masallatai aka yi ta bayanai aka yi ta maganganu cewa jonathan kafiri ne a fitar da shi shi yake haddasa waɗannan abubuwan a wannan lokacin an yi irin wannan zantuttuka ko mun san da su kai da abin da ka ji ah, ai abin da na faɗa a shimfiɗa eh. ya kamata ya fito da abin da na faɗa abin da yake faɗa daban da abin da yake eh, magana a kai eh. abin da na faɗa abin da na faɗa shi ne. cewa in aka ce ba a cutar da kirista ba ba a ba amma a ce kirista aka fi cutarwa a inda yake yankin musulmi ne kuma su suka fi yawa a gurin nan kuma aka halaka mutane masu wannan yawan aka sa wasu gudun hijirar sauransu mm. kai tsaye da safin ba zai tafi daidai ba ɗaya kenan na biyu kuma a ce wai musulunci ake wa bayan na gaya maka bayan cire in ka ce mai alfarma sarkin musulmi sarakuna uku a jere wanda suke kubuwar daraja a cikin musulunci an kai musu hari wani an halaka shi ma haka na masallaci bai sama da shekara dubu na kano an kai masa hari banda wasu masallatin da sauransu kaga wannan a koma a ce wai addini ake wa mm. wannan bai taso ba ɗaya kenan na biyu a ce wai ko janatan ko ba janatan ba ai jonathan ya tafi abin ya tsaya amma abin da ya faɗa gaskiya ne sannan kuma a ce a masallaci a ce an ce wai a afkawa kirista ko akai masari wannan bai taso ba domin amma magana da yana eh. cewa an yi adawa da jonathan don kirista ne baka yadda da wannan bai yadda da wannan ba saboda ai zanatan takara a Najeriya ya ci zaɓe eh. inda musulmi ba su zaɓe shi ba zai ci zaɓe ko da da kirista ne shi amma musulmi suka zaɓe kamar zaɓen da za a yi ne mm. duk wanda zai ci zaɓe in kirista ba zaɓe shi ba ba lalle ci zaɓe ba kuma zai zaɓe shi ba ba lalle ci zaɓe ba da haka tunda har musulmi suka zaɓe Jonathan ya ci zaɓe mm. ya ci zaɓe fa a wasu jihohi na musulmi majority saboda haka wannan a ce wai saboda kirista ne wannan bai taso ba to ya kake ganin ganin in haka ne zaben da za a yi nan gaba mm. tinubu musulmi ne mm. abokin tafiyarsa kashin musulmi ne mm. atiku musulmi ne abokin tafiyarsa kirista ne um, kwankwaso musulmi ne idan hausa kirista ne peter obin uh, kirista ne uh, mai sunan shi uh, dati musulmi ne wani tasiri hake ganin wannan zai a zaɓe mai zuwa ni a wurina mm. a karan farko tukuna eh. a kalli abin da ke faruwa a kasa, eh, abin da nake nufi a nan wurin eh. shine cewa su 'yan siyasa fa lissafin su siyasa suke duba ba shawara yi da mu ba amma suna wasa da addini eh ina nufin ma'ana tun farko ne tukunna ba wai addini suka zo suka shawarta cewa ya zami aka ci musu ga yanda za ku yi ba a'a su suka yi wa kansu abin da sai ga zai ba su maslaha a siyasar su mm. kuma in addini bai musu maslaha ba za su aje shi a gefe sai abin da suke so daya kenan na biyu kuma ai daɗin ita ke kenan zaɓi kana da zaɓi tunda haka ke da 'yan takara guda uku biyu daga cikin musulmi kuma kowa ya ɗauki wanda ba kirista ba musulmi ba ya rike tare da shi shi kuma ne ga cewa a siyasarsa ga abin da yake so ya yi ai kaga a nan wurin sai akwati ya nuna amma inda matsalar take ba nan bace matsalar ita ce a da shi laifina ko laifin ka ko laifin sa eh. saboda me hmm. saboda ai ba da ni aka shawara in siyasa nan su suka yi wa kansu shawara suka tsaye da matsaya in za a zoga a zargi tinubu ko a zargi eh, tiku ko a zargi kwankwaso ko a zargi obi akan abin da suka yi amma muka koma muna zargin muna sukan kirista saboda peter obi kuma muna sukan musulmi saboda a Tiku ko tinubu ko kwankwaso to an saki abin da muke magana an koma abin da yake ba shi bane ya zama an mai da mambarin addini ya zama wani mambari na siyasa to kuma sai ya zama ba za a samu mafita ba malam musa misal me ra'ayinka game da cece da aka fara yi lokacin da tinubu ya dauko kashin ana ta musulun musulun take dinnan wace rawa kake gani addini ko 'yan siyasa suke amfani da addini wajen cimma burinsu to wannan zancen ni ina ga kamar cewa akwai wata kullalliya domin shi tinubu kansa ya so ya zama mataimakin buhari eh. buhari ya ce masa ba zai yiwu ba saboda shi musulmi ne to a wancan lokacin kenan 2015 Eh, biyar. to yanzu kuma tinubun da kansa ya sake ɗauko shitima a duk arewan nan na mazancin baya ya kirista suka je da yi haka bari ka ji na mazancin baya mun yakin biya fara arewa ba yi bambanci ba mm. ba a nuna wannan kirista wannan musulmi ba mm. kuma duk wadda ya san cewa daga 67 zuwa 70 a wannan yakin biyafara da muka yi domin ceto mu najeriya ba a bambanta kowa daga ciki ba sai a yanzu da aka zo mulkin shagari 79 ba a yi zancen cewa za a ɗauko musulmi da musulmi ko krista da krista ba akwai dalilai da ya sa mu krista muka wasu suka ki a akwai wannan aka goyi bayan shagari to sai aka zo yanzu sai aka ɗauko musulmi da musulmi to a ni a addinance ni a addinance na ɗauka cewa addini yana gaba da siyasa mm. domin addini idan siyasa suka bata addini za su jawo su su mai da su bisa kan turba to abin da muka so da cewa 'yan uwanmu musulmai su yi shine lokacin da aka fitar da kasim shetima sai su ce a mu addinin nan ba mu yadda ba saboda zamantakewa da muke da shi muke zaman lafiya tare bai kamata kai bola tinubu ka fito ba sai kristoci kaɗai suka yi ta kowa amma mutane cewa matarsa gogagge pastoci ce krista ce saboda haka ta mai gurbin krista maganar matarsa pasto ce a wani wuri ta yi karatu ai mu a eh to a inda muka sani cewa krista ce kuma mun san cewa musulmi halal ne ya auri alkitab eh. alkitab kuma na cikin cikin abubuwa da musulunci ta yadda ka aura don haka don musulmi ya auri wadda ba musulma ba krista ce ba wani abu ba ne amma ai ba ita ce take da magana ba idan muka duba abin da yake faruwa yanzu buhari kansa ya ce matarsa wai ita tana zama ta, tana zama a kicin ne da kuma wani daki to yanzu idan matar buhari tana zama a kicin da wani daki sai ka zo ka ce min bola tinubu zai canza ai matarsa ita ma tana zama a kicin da wani ɗaki na maganan fasto ko maganan wani zancen cewa tana da shugabanci a church bai taso ba so kana jin malam musa uh, uh, tinubu zai asarin uh, ƙuri'un kiristoci a sanadin musulun musulun take ɗin nan eh to ni ba zan iya maka harsashen cewa tinubu zai hasara ba don ni ba annabi ba eh, amma kana jin amma ina so in tabbatar maka da cewa yawanci magoya baya hmm. kiristoci kashi ɗari kashi casa'in da biyar ba za su ba ma tinubu kuri'a ba saboda ya yi musulun musulun saboda ya yi musulun musulun ticket wannan kuma duk mutumin da yake da lissafi da tunani kuma yake son najeriya ta zauna lafiya ba zai goyi bayan wannan ba. To na ga yan ba bashir ya kagar ya shigo. Abin da zan ce biyu a uku ne ko hudu. Na farko eh. kaga shi da kansa ya dauko maka tarihi. Mm. Lokacin zaben shagari. Mm. aka ce a yi kirista saboda kirista ne eh. to kaga wannan ka amince da shi mm. shigowa da abu saboda mu arewacin najeriya kamar yadda ya faɗa ne mm. a sasan tarbiyyar da su jagororinmu na baya kafin a haɗe najeriya mm. lokacin da ake arewa kaɗai sannan kudu daga gabas da yamma eh. ba su tafi akan wannan bambancin ba ɗaya kenan na biyu da aka zo ana maganan tinubu ai karan farko tukunna kamar yadda na faɗa a cire malam a cire addini a gefe tukunna ai maganan siyasa siyasa suke abinsu shin banjo yana takara tinubu yana takara da sauran 'yan takara a apc yau da a ce kirista da suke cikin jam'iyyar apc kafin a zo garin mu ga magari su kunna mm, eh. sun taru sun ce mu lewa sun baji za mu zaɓa mm. suka zaɓe shi sai saboda an fi su yawa sai aka kada su sai a kuma ce musulmi sun kada su amma a siyasa su suka je suka zauna ƙuri'in wanda ba musulmi ba in aka kasa kashi uku kashi biyu tinubu suka bawa ina maganan delegates tukuna bayan an gama wannan aka zo aka kafa kwamitin wa za su zaɓi deputy vice president eh. shi ma aka sa shugaban kwamitin kirista ne babu shirlawa ko ɗaya daga cikin manyan kiristocin arewa mm. su suka yi wannan aikin suka ɗaura hoto suka kai masa To madalla, to a gaishe ku malamai ku da kokari bari mu ja burki a nan sai Allah ya kai mu rana wato mu zo mu ci gaba mu ji shin ya kamata a ce an dauki laifi an dora jinsin mutane masu bin addini baki ɗinsu saboda abin da wasu 'yan kalilan sukan yi sannan kuma za mu dawo mu sake duba matsayin babu shir da kuma yakubu dogara kan musulun musulun suke da suka dauka da kuma wato irin tasirin wannan matsayin nasu da irin martanin da aka mai musu. yanzu kan a madadin malaman namu wato sheikh bashir adamu aliyu da kuma evangelist musa misal tare da nasiru adamu alhaka da ya taimaka wajen gayyato mana su ne ne ali mustapha sakwato da na yi hira da su a abuja nake muku kwana daga nan washington dc salamu alaikum to madalla an gaishe ka aliyu mustapha sokoto masu sauraro yanzu kuma sai labarai a takaice a takaicen bayan fiye da mako guda da aka kwashe ana tattaunawa kan matsalar sauyin yanayi ba tare da an cimma matsaya ba an samu ɗan kwarin gwiwar cewa za a iya samun maslaha bayan da shugaban amurka joe biden da takwaransa na china xi jinping suka gaisa cikin yanayi na fara'a a gefen taron g20 a indonesia ta da jijiyar wuya da ake samu tsakanin manyan kasashen biyu waɗanda suka fi gurɓata yanayi a duniya waɗanda har ila yau haɗin kansu shi zai iya sa a cimma matsaya kan matsalar sauyin yanayin ta sa ana fargabar samun cikas a taron shekara-shekara da majalisar ɗinkin duniya ke shiryawa kan sauyin yanayi wanda ake wa lakabi da cop 27 to masu sauraro ana muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi samu sake dawowa da wasu sabbin shirye-shirye da karfe 8 na safiyar yau yanzu a madadin hanifa kabir isa da ta taya na gabatar da shirin da kuma jumbe hamza da ya bada umarni da injiniyan mu na yau ni ce taku binta suleiman yaro nake muku fatan alheri daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ku huta lafiya ma'a